khalifa na hudu na annabi sallallahu alaihi wasallam aliyu dan abi talib allah yarda da shi a darasin da ya gabata idan ana tare da mu mun tsaya inda umul mu'minin aisha allah yarda da ita ita da zubair allah yarda da shi da talha allah yarda da shi da waɗanda suke tare da su wanda suka taho tare da su daga garin makka gangami da suka yi suka kama hanya su ta zuwa basra inda za su je neman waɗanda suka kashe usman ɗan affan khalifan annabi na uku don su ɗauki fansa kamar yadda bayani ya gabata dalilan da suka sa suke son su ɗau fansa na kashe amirul mu'minin uthman da aka yi dalilai ne guda biyu dalili na farko suna gani cewar tunda yanzu an kashe kalifan annabi a matsayinsa na kalifa an keta huruminsa an keta hurumin musulmai an kefa keta hurumin madina an keta hurumin wata mai alfarma zulhijja su kuma suna raye babu wani abu da suka yi to suna ga kamar yanzu fansan da za su ba wa kawunansu shine su zo su ɗauki fansan jinin Uthman wato yadda za su yi su samu nitsuwa a cikin zukatarsu yanzu suna jin wani kaman sun yi laifi ne gani suke kaman sun yi laifi kashe usman da aka yi suna raye ba su kare shi daga waɗannan miyagun mutane ba to sai suke so yanzu su wanke kansu na su ɗau fansa wato hanyar da za su bi na wanke kan nasu shine ɗaukan fansan kisan Usman da aka yi duk da cewa Usman Allah yarda da shi ya hana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ba shi kariya a ma'ana su fito su yi fito na fito da waɗannan fasikai fajirai baya so a zub da jini to wannan dalilinsu na farko kenan dalilinsu na biyu kusan yanzu tun da an kashe khalifa yana kan jagoranci kaga wanda ke ƙasa da khalifa wanda ba khalifa ba talakawa yanzu kashe su zai yi sauki wannan yake fassara mana me yake fassarawa cewar aminci yanzu ya yi karanci cikin daular musulunci to shine suke so su dawo da amincin da ya yi karanci cikin daular musulunci a sake samar da haɗin kai tsakanin musulmai kamar yadda annabi ya ɗora su a kai waɗannan dalilai suka sa suke so su je basra da sauran garuruka da eh, waɗannan 'yan garurukan sun ba da gudumawa ɗari bisa ɗari wajen kashe Uthman Allah yarda da shi to sai suka fara da garin basra sun fita sun kama hanya sun tafi basra lokacin da suka isa garin basra uh, gwamnan aliyu ɗan abi talibin allah yarda da shi sai ya hana su shiga garin basra ɗin shine uthman bin hanif lokacin da suka kusan shigowa garin sai ya aika musu cewar me kuke tafe da shi me ya kawo ku me kuke bukata sai suka ce masa sun zo ne don su ɗauki fansan jinin uthman su yi kisasi su kashe waɗanda suka kashe uthman sai ce to be. bai ba su izini su shigo garin ba har sai aliyu dan abi talib ya zo sai hana su shigowa cikin wannan gari na basra to a wannan hali da suke ciki wajen garin basra kafin su shigo cikin garin basra sai aka samu wasu daga cikin saba'iyya waɗanda ake ce musu saba'iyya su ne wanda suka yi tarayya wajen kashe Uthman dan Affan an kira su da saba'iyya danganta su zuwa ga abdullahi Dan saba wanda shi ne ya yi ruwa ya yi tsaki ya kai ya kawo wajen ruruta wutan kisan Uthman. abdullahi Dan saba shi ya ta shige da fice yana kaiwa da kawowa yana haɗa nan da can har ya rura wuta ya ingiza waɗannan mutane waɗanda suke da ragaggen imani waɗanda musulunci bai gama ratsa zukatansu ba ya ingiza su ya haɓaka su ya sa su suka zo suka kashe Uthman shi yasa waɗanda suka kashe Uthman ake danganta su gare shi ake kiransu da asaba'iyya saboda shi sunansa Abdullahi bin Saba sai ake kiransu da asaba'iyya to su waɗannan mutane asaba'iyya ɗin da suka ji labarin cewa ga manufar da ta kawo waɗannan bayin Allah talha da zubair da aisha da waɗanda suke tare da su sun zo ne don neman su su kuma sun san su suka yi kisa su suka kashe Usman sai suka yi gangami suka fita wajen gari da makamansu suka je suka samu wannan runduna da cikinta akwai talha da zubair da aisha da kusan su ne jagorori a wannan tafiya ɗin suka je suka same su suka yi artabu da su suka yaƙe su su ba wai sun zo da nufin yaƙi ba ne a'a sun zo su kama waɗanda suka kashe Uthman su ɗauki sasi su ɗau fansa to waɗannan saba'iyyan sai suka fita suka je suka same su aka yi artabu daga ƙarshe saba'iya ba su ci nasara ba aka tarwatsa su suka tsere wannan ya ba da dama wa wannan rinduna da zubair da talha da aisha suke ciki wanda su ne manya a cikin runduna ɗin suka samu daman shiga cikin garin basra to wannan ɗan yaƙi da ya faru ƙaramin yaƙi da saba'iya suka fito suka haɗu da wannan runduna na su talha su zubair su aisha wannan wasu malamai na tarihi suna kiransa da aljamalul awwal ko kuma aljamalul sugura wato jamal ɗin wasu malamai suna kasa yaƙin jamal da aka yi suna kasa shi kashi biyu wannan wanda ya faru a wajen basra kafin shigowansu zubair su talha su aisha cikin garin basra wanda saba'iya suka je suka same su wannan ana kiransa da aljamalul awwal ko kuma Aljamalus sughra sai kuma wanda ya faru bayan shigan su basra da zuwan aliyu wanda in lokaci ya bamu dama nan gaba insha Allahu za mu zo mu yi bayani a kai shi kuma ana kiransa aljamalul thani ko kuma aljamalul kubra to lokacin da suka shiga cikin garin basra gwamnan basra na aliyu uthman bin hanif bai so haka ba to shi ma sai ya yi ƙoƙarin ya je ya hana su ko ya kange su ko ya kare su daga shigowa basara bai yi nasara ba shi ma suka yi galaba a kansa suka samu suka shigo cikin basara, tunda su sun zo ne ba wai don faɗa ba sun zo ne su samu waɗanda suka kashe Uthman su ladabtar da su bi ma'ana su ɗaufansa to lokacin da suka shiga basra sai aka samu gungun mutane tarin mutane na mazauna basra wanda ba su yi tarayya wajen kashe uthman ba kuma ba sa tare da kashe uthman sai suka haɗe tare da wannan runduna na ɗalha da zubair da aisha adadinsu ya kai kimanin mutum dubu biyar zuwa shida kamar yadda malaman tarihi suka bayyana a nan gwamnan aliyu allah yarda da shi uthman bin hanif na basra sai bar garin basra ya koma garin madina to lokacin da labari ya iso gurin aliyu cewa ga abin da ya faru a basra tsakanin gwamnansa da ta ɗaya ɓangaren da kuma Tsalha da zubair da aisha ta ɗaya ɓangaren sai aliyu allah yarda da shi ya yi yunkurin fitowa daga garin madina ya zo ya same su shi ma aliyu ba wai ya fito ba ne don ya zo ya yaƙe su kamar yadda su ma ba su da niyan yaƙan aliyu allah yarda da su gaba ɗaya a'a zai fito ne ya zo ya same su a daidaita kar abun ya lalace a matsayinsa na jagora na musulmai shi aliyu dan abi talibin allah yarda da shi da labari ya iso shiga abin da ya faru tsakaninsu da gwamnansa sai ya yi shiri ya hada aljama'a ya yi niyan barin garin madina don ya je basra ya same su a sulhunta a daidaita kar abun ya lalace lokacin da aliyu allah yarda da shi ya yi yunƙurin fita daga garin madina ɗansa alhassan bin ali bin abi talibin allah yarda da shi jikan annabi sallallahu alaihi wasallam bai so fitan babansa daga garin madina ba ya yi ta ƙoƙarin hana shi har kuka yake yana cewa mahaifinsa kar ya fita daga garin madina ya yi zamansa madina ita ce santa na musulmai ita ce headquarter na musulmai saboda haka aliyu kar ya fita aliyu ya ce a'a zai fita zai je ya same su a daidaita wannan al'amari din kar ya lalace alhassan yayyayyai da mahaifinsa aliyu kar ya fita mahaifinsa ya ce lallai zai fita sai a ƙarshe da ya ga ya jajirce kan cewa sai ya fita sai yake ce masa ya mahaifina ina tabbatar maka in har ka fita daga garin madina to ba za ka sake dawowa ba ba za ka sake dawowa mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wato hangen da hassan yake yi fitan aliyu da zai yi la'alla hakan zai haifar da in ya je ba a samu an daidaita ba hakan zai haifar da fitina wanda kuma daga ƙarshe dawowansa zai yi wahala hakan kuma shine ya faru aliyu tun da ya fita daga wannan lokaci daga garin madina bai dawo ba har allah ya ɗauki rayuwansa ba kawarije abdurrahman bin muljim ya zo ya kashe shi kamar yadda in lokaci ya ba mu dama za mu zo mu gani a nan gaba aliyu ya fita da rundunarsa ya je kufa ya samu wasu suma suka haɗe da shi sannan ya doshi basra da kimanin mutane wanda adadinsu ya kai mutum dubu goma kaga adadin mutanen da ke tare da aliyu dan abi talibin allah yarda da shi sun ninka wanda ke tare da talha da zubair da aisha sun ninka su tun da su dubu biyar ne zuwa shida sun ninka su to lokacin da aliyu ya fita ya doshi garin basra me za mu fahimta a waɗanne abubuwa za mu ɗauka ƙarƙashin wannan shine aliyu lallai hakan bai masa ba labari da ya ji su talha su zubair su aisha sun je sun shiga garin basra an samu rashin fahimta tsakaninsu da da gwamnansa to idan muka bibiyi riwayoyi waɗanda suke ingantattu za su bayyana mana cewar duka ɓangarorin guda biyu sawa'un ɓangaren aliyu a matsayinsa na shugaba amirul mu'minin allah yarda da shi ko kuma ɓangaren talha da zubair da aisha allah yarda da su duka ɓangarorin nan guda biyu ba sa nufin sashe ya yaƙi sashe babu wanda yake da nufin yaƙi aliyu ba ya fita bane da nufin yaƙi sannan su ma ba sun zo bane da nufin yaƙi shi dai aliyu ya fita daga garin madina ya je ya sulhunta da su ya je ya samu sulhu da su to amma ya fita da jama'a ne runduna masu tarin yawa wanda in abin ya ci tura ya kai ga yaƙi ɗin shikenan a yaƙin amma kuma ba da niyan yaƙin ya fita ba su ma ba su da niyan su yaƙi aliyu allah yarda da shi riwayoyin da za mu zo mu karanta nan gaba za su tabbatar mana da haka ɗin daga cikin riwayoyi da za mu iya kafa dalili da su kuma ingantattu ne cewar duka ɓangarori guda biyun ba wanda ke da nufin ya yaƙi ɗan uwansa riwayar da ta zo wanda aka fitar da ita a cikin al-musannaf na ibn abi shaiba riwayar tana tabbatarwa cewar lokacin da aliyu ya taho da wannan adadi wanda ya kai kimanin mutum dubu goma ya kusa shiga garin basra sai ya aika 'yan aikensa guda biyu alƙaƙa bin amr da kuma al-miqdad bin al-aswad ya aika su gurin umul mu'minin aisha da talha da zubair su je su yarje su saurari numfashinsu su ma su gaya musu ra'ayinsu kowa ya saurari ra'ayin kowa idan ta kama a yi sulhu to a yi sulhu kafin ma aliyu ya shiga garin basra ya tura wa'annan 'yan aike guda biyu alƙaƙa bin amr da almiqdad bin al-aswad su je su samu rundunar su talha su zubair a je su je su bijiro musu da irin abin da shi yake gani irin hangensa sannan kuma baya son yaƙi su ma ya ji ta bakinsu wayannan 'yan aike suka je suka samu wannan runduna ta ɗalha da zubair da umul mu'minin aisha allah yadda da su aka yi ittifaki tsakaninsu kuma aka samu sulhu kaga wannan yana ƙara tabbatar maka cewar lallai duka ɓangarori guda biyun ba su da niyan sashe ya yaƙi sashe kowa ya bayyana ra'ayinsa a kan wannan matsala ɗin talha da zubair su a ra'ayinsu suna ga bai kamata a bar waɗanda suka kashe Usman ba dole a ɗaufansa a yi kisasi wannan shine ra'ayinsu aliyu shi kuma ra'ayinsa shine e eh, kwarai yana tare da su wajen ɗaukan fansa wajen kashe waɗanda suka kashe Uthman amma kuma a ganinsa wannan lokaci ba lokaci ba ne da ya dace na ɗaukan fansa ɗin saboda halin da daular musulunci ta samu kanta a ciki na rashin aminci ko ƙarancin aminci da kuma rarrabuwan kan musulmai yana ƙoƙari ya ga ya dawo da aminci da aka rasa ya ɗinke ɓaraka da aka samu sannan abu na gaba da zai cimma kamar yadda muka yi bayani a baya shine bibi waɗanda suka kashe Usman ya ɗaufansa ya kashe su wannan shine ra'ayin Uthman kaga kenan sun yi ittifaki ga baki ɗayansu wajen ɗaukan fansa na waɗanda suka kashe Usman. a ina aka samu saɓani an samu saɓani ne akan a dangane da lokacin da ya kamata a ɗaufansa Talha da Zubair da umul Mu'minin Aisha da mabiyansu suna ga yanzu ya kamata aiki na farko da ya kamata Aliyu ya fara yi yanzu shine ɗaukan fansan waɗanda suka kashe Usman Allah yarda da shi Aliyu shi kuma yana ga yanzu lokaci bai zama munasib ba wato lokacin yanzu ba zai bashi dama ya yi wannan aiki ba sai ya cimma wasu ayyuka sai su buɗe masa ƙofa su zama masa kamar shimfiɗa na bibiyan waɗanda suka kashe Usman sannan kuma daga nan sai ya ɗau fansa Allah yarda da su gaba ɗaya to a duk da ra'ayi ya bambanta a wannan bangaren amma dai sashe ya yarda da sashe su sun ji sun samu nutsuwa tunda aliyu ya ce zai dau fansa su waɗannan bangarori na su aisha umul mu'minin allah da ita da zubair da talha allah da su gaba ɗaya sun samu nutsuwa da suka ji cewan aliyu yana da niyya yana da nufin ɗaukan fansa sannan shi sun ji numfashinsa shi ma aliyu ya ji numfashinsu ya ce insha allahu zai cika musu bukatarsu malamai ƙarƙashin wannan yarjejeniya ko sulhu da aka yi tsakanin ɓangaren aliyu da bangaren zubair da talha da aisha sun fitar mana da matsaloli masu tarin yawa suka ce wannan sulhu da aka samu zai bayyana maka cewar aisha umul mu'minin allah da ita da talha da zubair fitowansu daga makka ba wai sun fito bane da niyyar su zo su yaƙi wani sannan ba wai sun fito ba ne da niyan yin kuruji wa aliyu ba kuruji suka yi wa aliyu ba sun yadda aliyu shugaba ne na musulmai sun yadda shugabansu ne kuma za su ji su masa biyayya kawai saɓanin fahimtar da aka samu su suna ga ya kamata aliyu ya yi maza ya ɗauki fansa na waɗanda suka kashe Usman, in bai yi ba su za su yi da kawunansu amma sun yadda cewa shugabansu ne kuma ba su yi fito na fito da shi ba sannan ba su yi nufin yaƙi da shi ba tunda babu wata riwaya da ta zo wacce take bayyana cewar su sun kyamaci mubaya'a da aka yi wa aliyu ko kuma sun ƙi su yi mubaya'a wa aliyu babu wata riwaya da ta zo take bayyana wannan sannan babu wata riwaya da ta zo take bayyana cewa sun yi suka dangane da jagorancin aliyu ko kuma eh, falalarsa da matsayinsa duk babu riwa da take zo take bayyana wannan sannan ba su kushe aliyu ba sannan ba su ƙi mu baya wa aliyu ba ba su fito don su yaƙi aliyu ba wannan akwai riwayoyi da dama da za su iya tabbatar maka da haka daga misalai a ciki riwayar da aka samu wanda ibnu hajar ya fitar da ita a fathul bari a riwaya ce ingantacciya Ah, al'ahnaf bin qais ya ce ya haɗu da ɗalha da zubair ya haɗu da ɗalha da zubair bayan kashe usman sai yake ce musu me za ku umurce ni da shi lallai ni na ga yanzu usman an kashe shi wani umurni za ku bani lokacin da suka fita daga garin madina suka tafi makka sai ahnaf bin qais yake ce musu ku bani umurni mana dangane da kisa da aka yi wa amirul mu'minin uthman allah yarda da shi sai talha da zubair suka ce masa mun hore ka da kalazumci aliyu ne amirul mu'minin ne shugaba kalazumce shi kar yi fito na fito da shi kar ka bijire masa kar ka ƙi masa mubaya'a ya ce sai na je na haɗu da umul mu'minin aisha allah yarda da ita bayan kashe Usman a makka nake ce mata me za ki mun umarni da shi ya umul mu'minin sai aisha ta ce alaika bi aliyin ka lazumci aliyu shine shugaba shi aka yi wa mubaya'a kaga wannan riwaya tana ƙara tabbatar mana cewar lallai waɗannan sahabbai masu falala ba su yi fito na fito da aliyu ba sannan fitowansu zuwa garin basra ba sun fito ba ne da niyan yaƙan aliyu ko kuma bijirewa aliyu allah yarda da su riwaya ta biyu da za ta ƙara tabbatar mana cewar ɓangarorin duka guda biyu ba sashe ba shi da niyan yakan sashe kuma an ma ƙara samun fahimta tsakaninsu riwaya ce da imamu ahmad ya fitar a cikin fada'ilus sahaba ibnu abi shaiba ya fitar a cikin al isnadinsa sahihi ne cewa lokacin da aliyu dan abi talibin ya isa garin basra ya aika abdullahi dan abbas allah yarda da shi zuwa gurin talha da zubair kafin yaƙi ɗin ya fara ya aika su zuwa gurin talha da zubair lokacin da abdullahi ɗan abbas ya zo gurinsu sai yake ce musu lallai ɗan uwanku wato aliyu kenan shi ya aiko ni gurinku yana muku sallama ta addinin musulunci sannan kuma yana cewa shin kun same shi da zalunci ko rashin adalci ko kuma kun same shi da babakere a kan dukiyan musulmai ko babakere a kan fai'u ko ganima ko kuma kun same shi da kaza da kaza da kaza irgo musu abubuwa da yawa suka ce walafi wahida suka ce a'a ba ma zargin aliyu da komai ba ma zargin shi da zalunci ba ma zargin shi da babakere ba ma zargin shi da rashin adalci mun yadda da shi mun yadda da adalcinsa mun yadda da falalarsa wato wannan turo turowa da aliyu ya yi na ibnu abbas da ya yi zuwa gurinsu ya zo ya ji cikinsu ya mere matsayin aliyu a gurinsu suka ce wallahi ba sa tuhuman aliyu da komai sun yadda da aliyu kuma sun yarda cewa shugabansu ne to wannan ya ƙara kwantar da hankalin ɓangaren aliyu wanda su ma waɗannan an ƙara fahimtar menene manufansu na zuwa basra ba wai sun zo don tada hankali ba ne ba wai sun zo don yakan wani ba ne to riwaya ta ƙarshe wacce za ta ƙara fito mana da bayanin da ya gabata cewar ɓangarorin duka guda biyu ba su da niyan sashe yaƙi sashe amma fara samun fahimtar juna tsakanin su sashe ya nitsu da sashe sashe hankalin sashe ya kwanta da hankalin sashe riwayar Ibn eh, ibnu abi shaiba yawanci riwayoyin na ibnu abi shaiba ne wanda ya fitar a cikin al-musannaf riwayar tana gwada cewar lokacin da aka zo aliyu ya iso garin basra ya zo inda rundunar talha da zubair da aisha suke an sa an buga haima a tsakiya wato wani ɗan tanti hakan nan an buga wani ɗan tanti a tsakiya tsakiyan mayakan guda biyu ko kuma tsakiyan rundunonin guda biyu kar a kira su mayaka saboda kowanne ba ya zo da niyan yaƙi ba ne tsakiyar rundunonin guda biyu rundunar aliyu da kuma rundunar talha da zubair da aisha tsakiya sai aka zo aka buga ɗan tanti kankani wanda a nan tantin nan ne aliyu zai haɗu da shi da talha da zubair don su yi sulhu a tsakaninsu kan me ya kamata a yi to sun yi kwana uku suna haɗuwa a wannan tanti ɗin suka yi wuni na farko suka yi wuni na biyu suka yi wuni na uku babu riwaya da ta zo ta bayyana me suka tattauna to a wuni na uku da suka tashi alama na nuna an samu fahimta sashe ya gamsu da sashe kawai ana jira a je ayi yi bacci a kwana washe gari kowa ya kama gabansa duk da babu wata riwaya da ta zo ta sarraha gashi mai suka tattauna babu amma dai yanayin yadda suka rabu a wannan tattaunawa da suka yi na rana na uku alama na nuna an samu fahimtar juna to a asaba'iyya da suka ga haka wannan dare da za a kwana na uku sai hankalinsu ya tashi suka ɗimauce saboda sun san in har an samu sulhu tsakanin ɓangaren aliyu allah yarda da shi da ɓangaren talha da zubair da aisha allah yarda da su to lallai fa dole za a bibiye su a kama su a kashe su da kashe Usman da suka yi wato a yi musu kisasi to su kuma ba sa son haka sun fi so fitinar ta ruru wutanta ya ruru a yaƙi ɗin haka suka fi so saboda in har an samu daidaito ba a yi yaƙi ba tabbas za a bibiye su a kama su a cin musu kuma a kashe su sakamakon kashe usman da suka yi a wannan dare da aka kwanta bacci kamar yadda riwayar saif bin umar at-tamimi ta tabbatar da aka kwanta bacci a wannan dare sai su wannan saba'iyan suka kwanta cikin baƙin ciki da tashin hankali wannan daren suka ɗauke shi mafi sharrin dare a gare su sai suka yi eh, suka haɗa kamar kawunansu suka ɗan yi mitin me kamata su yi kamar yadda riwayar saif bin umar ta bayyana to daga ƙarshe sai suka fita da natija ita ce abin da ya kamata su yi yanzu shine su je cikin rundunar talha da zubair su samu wasu mutane su kashe su idan suka kashe wannan mutane gari ya waye rundunar talha za su ɗauka yarjejeniyan da aka yi tsakanin da rundunar talha da zubair da kuma rundunar aliyu kamar rundunar aliyu sun karya wannan yarjejeniyan sai su yi tsammani cewa daga cikin rundunar aliyu ne suka zo suka kashe musu mutane kamar yadda kuma bayani ya gabata a baya su wa'annan saba'iyya din waɗanda suka yi tarayya wajen kashe Usman lokacin da Aliyu ya shigo garin Basra sun je sun shiga cikin rundunarsa sun je sun shiga cikin rundunar Aliyu ɗan Abi Talibin Allah yarda da shi to a dade wannan gaci din an kwanta bacci ana bacci su saba'iya suna can suna mitin wato wanda suka yi tarayya wajen kashe Usman suka gama mitin kafin asubahi sai suka zo suka shiga cikin rundunar talha da zubair da aisha suka samu wasu mutane suka kakkashe su sai suka koma rundunar aliyu da gari ya waye rundunar talha da zubair suka ga an zo an kashe musu wasu daga cikin mutanensu sai suka yi tsammani cewar sulhun da aka yi yarjejeniyar da aka yi wasu daga cikin rundunar aliyu sun karya shi tunda suka zo suka kashe musu wasu daga cikin mutanensu to anan sai suka fara jifan wasu daga cikin rundunar aliyu da makamansu kusan uh, gashi mun ɗauko bayani uh, ta yanda aka yi yaƙi ya faru tsakanin rundunonin guda biyu na aliyu da talha da zubair da aisha kuma lokaci ya ƙure za mu takaita a nan insha allahu idan allah ya kai mu darasi na gaba za mu ga ta yadda aka yi har yaƙi ɗin ya auku abubuwan da muka faɗi waɗanda suke dadai allah ya ba mu ikon aiki da su abubuwan da muka faɗi bisa kurakurai allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdik